This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya kama tashace kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da kuma murya arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voahouse.com ko kuma sashen hausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 18 ga watan Yuni da fatar an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kan labarai daga Usman. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar ƙasar Chadi game da tagwayen hare-haren bama-bamai na kunar bakin wake a garin Injamena. haka kuma musulmi a faɗin duniya suna shirye-shiryen fara azumin watan ramadana a yayin da wasu ma sun ɗauki azumin don azumtar watan da yin ibadoji a cikinsa Ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS ta ɗauki nauyin jerin wasu hare-haren bama-baman motoci guda hudu daban-daban a garin Sana'a a jiya Laraba. kanun labaran duniyan kenan. A cikin shirin namu za ku ji kiraye-kirayen da jama'ar Najeriya suka yi domin kyautata wa juna cikin wannan wata na Ramadan. a ji tsoron Allah a yi tafsiri saboda Allah ba a mai da wurin tafsiri zaman to kamar dan dalile na cin mutuncin wasu ko na kushe wasu ko na ɓata wasu ba. A can ma jamhuriyar Nijar maganar haka take inda hukumar kula da addinin Islam ta kasar wato CN ta ce kasar ta bi sahun sauran kasashen duniya da suka fara azumtan wannan watan Ramadan din. In aka diba bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai a huta. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin azumi da in watan sha'abana ya kare ma'ana ramadana ya kama to daga shi ne ake yin azumi to sa'ilin nan muna ɗauke da shirin domin iyali na grace alheri abdu amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika sakon ta'aziyya ga al'ummar kasar Chadi game da tagwayen hare-haren bam ɗin kunar bakin wake a garin Injimena. harin ya hallaka mutane 23 da raunata sama da guda 100 sannan 'yan sandan kasar chadi sun dora alhakin harin akan 'yan ta'addar boko haram muhammadu buhari ya ba wa chadi tabbacin goyon baya musamman in aka yi la'akari da yadda chadin ke ɗaya daga cikin dakarun neman murkushe 'yan ta'addar na boko haram sanarwar da daraktan yada labaran shugaban kasan garba shehu ya saka wa hannu ta ce buharin ya buga wa shugaban kasar chadi idris debi waya ne haka kuma shugaban ya jajanta wa gwamnati a jihar borno ta ke najeriya da al'ummar jihar game da fashewar wasu yasassun ababen fashewa a munguno wanda ya hallaka mutane sama da guda 60 a ƙarshe buharin ya tabbatar da cewa dakile 'yan boko haram shine a sahun gaba a cikin tsarin gwamnatinsa da kuma jagorancin da zai yi musulmi a fadin duniya suna shirye-shiryen fara azumin watan ramadan don azumtar watan da kuma yin ibadoji a cikinsa yayin da wasu kasashen ma sun tashi da azumi a yau din nan da ni shugaban amurka a jiya laraba ya mika saƙon fatan alherinsa ga ma'azumtan da ke amurka da ma duniya baki ɗaya kasashen saudiya misra iran da indonesia sun bayyana sanarwar ganin wata da ya fara a yau alhamis wata ne dai da musulmai ke kamawa kame baki daga cin abinci tare da yawaita ibadoji shugaba obama na sa ran gayyatar musulmai a amurka zuwa fadar white house domin yin buɗe baki da niyyar girmamawa ga watan na ramadan da kuma yaba gudunmawar musulmai na amurka a faɗin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc Ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS ta ɗauki nauyin jerin wasu hare-haren bama-baman motoci guda hudu daban-daban a garin Sana'a a jiya Laraba. Harin ya hallaka akalla mutane 31 kuma raunata kusan mutane 20. 'Yan ta'addar sun ce harin ɗaukar fansa ne a kan 'yan tawayen shi'ar huthi da Iran ke mara wa baya. Suka kuma cika birnin na Sana'a. Su dai 'yan tsaurin ra'ayin Islamar na ISIS mabiya ɗari sunni ne da suke kallon 'yan shi'a a matsayin fanɗararru. harin ya kuduri masallatan 'yan hutu ne da ofisoshinsu bam ɗin masallaci da ya tashi ya tashi ne a lokacin da mutane ke shirin fara ibada da ɗaukar azumin watan ramadana mai tsarki 'yan huthi sun ce sun kwace mulkin garin ne tun a bara wanda kuma hakan ya wa mai mulkin kasar abdurrab mansur hadi rugawa zuwa kasar saudi arabia tun lokacin kuma da ita saudi da 'yan taron sojojin taron dangi suke ruwan wuta ta sama da ƙasa ga 'yan huthi su kuma majalisar ɗinkin duniya sun shirya taron sulhu amma abin har yanzu ya ci tura shugaban rundunar rundunar kawo zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya hab latsos ya bayyana damuwarsa game da shugabannin sudan ta kudu shugaba salva da gwamnatinsa sun bijirewa bukatar ta majalisar ɗinkin duniya da suka shayi bukatar da ita ce ta ba da dama a yi amfani da kayayyakin da suka kamata wajen kara al'ummar ƙasan ya bayyana cewa sojoji da 'yan sanda da ma farar hula da ke cikin rundunar sama da mutane dubu goma sha biyu suna fuskantar matsaloli sakamakon rashin haɗin kan sudan din ta kudu a ƙarshe ya nuna cewa gwamnatin sudan tana barazana da takura waɗanda ke da azamar ganin sudan din ta sami zaman lafiya ta hanyar bada da su tukuru To haka kuma ana zaton yau ne 'yan majalisar dokoki a Hong Kong za su rattaba hannu a kan daftarin da zai yi kwaskwarima ga kundin tsarin zaben kasar mai goyon bayan Beijing, amma kuma magoya bayan demokuraɗiyya sun juya wa abin baya. Tsarin daftarin dai da aka kirkira shi an kirkire shi ne a Beijing ya zayyano yadda za a bi kuma a zaɓi shugaban tarayya a shekarar 2017 mai zuwa. Kuma karon farko kenan da shi wannan tsari zai ba ma 'yan hong kong damar zaben babban shugabansu sai dai tsarin ya ce dole sai dan takara ya samu amincewar mambobin majalisa guda 1,200 waɗanda masu tsananin biyayya ne ga beijing wanda suka fi rinjaye a majalisar duk da cewa beijing sun ce daftarin ya fi zama salama ga 'yan kasar fiye da kundin tsarin mulkin birtaniya amma masu rajin kawo dimokuraɗiyya da sauyi a kasar na ganin cewa tsarin da za a bi ba zai ba da dama da kuma tantance yadda za a yi tsantsar siyasa ba labaran duniya kenan kuka saurara To da yake ne Najeriya da ma wasu sassan duniya suka fara azumin watan Ramadan. Malamai da sauran al'umma suna bayyana fa'idan taimako a cikin wannan watan. Ga Nasir Adamu Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Alhaji Audu Gabo daga Billiri. Mu a nan Allah ya gwada mana mun ga wata. Kai da idon ka ka watan? Na ga wata. Yadda mutane ke bayyana ganin watan azumin bana daga sassa daban-daban da ya nuna alamun yawancin mutanen Najeriya sun dau azumin bai daya. Take shahararren malamin Islama Sheikh Tijani Bala Kalarawi ya maimaita wannan kira. Masu hannu da shuni su taimaka wa bayan Allah waɗanda ba su da shi. Waɗanda suke da manyan kantuna ko manyan sito na sai da kaya shekara guda sun samu riba su gode wa Allah wannan wata mai albarka su sauƙaƙa taimaka wa bayin allan da ba su da shi don su ma allah ya yi murna da irin alkhairin da ya ba su sun nuna sun gode masa Sheikh Abdullahi Balalawo ya ce a dage da yi wa ƙasa addu'a cikin watan da kankon 29 ko 30. Ba wata ba ne na zama a yi lido da karta. annabi ya hana ka sauke qur'ani a ƙasa da kwana uku amma sai ce halal ne an inganta maka yin haka cikin ramadan amma kafin ramadan ba a yadda ka yi saukan qur'ani ƙasa da kwana uku ba amma a ramadan an yadda in za ka iya saukewa a ranar sauke yan siyasa ma irin su dattijan pdp barayin bauchi sunusu babar tauko na gani a jingina bambancin jam'iyya wajen yiwa wa ƙasa fatan alheri pdp ne ko ka fito daga jam'iyyar ABC kowace irin jam'iyya ka fito soma godiya wa allah da ya sa aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce lafiya kuma aka yi zaɓe na gaskiya kuma ɗauka wa'annan shugabanni su ne waɗanda za su kawo gyara a Najeriya musamman kamar shi Alhaji Muhammadu Buhari mutum ne mai kokari wajen ganin ya tabbatar da ayin adalci a shugabanci kuma shi mai Dr. Sola Salaki Senate President wanda yanzu aka zaba kowa ya san shi ya san mahaifinsa ya san yadda mahaifinsa Allah ya sa masa son mutane da kuma kyautata wa mutane misali speaker namu dogara wanda aka zaɓe shi kwanan na honorable dogara ba mu taba ɗan majalisa Bisa a jihar Bauchi wanda yake kula da mazabansa irin dogara ba. Mai musu addu'a. Allah Ubangiji ya musu jagoranci. Allah ya sa su zama sanadin da Najeriya za ta gyaru. Sakataren Jama'atu Nasarar Islam Dr. Khalid Aliyu ya yi wa malamai nasiha. A ji tsoron Allah a yi tafsiri saboda Allah. Ba a mai da wurin tafsiri ya to kamar dandali ne na cin mutuncin wasu ko na kushe wasu ko na ɓata wasu ba. A'a mutum ya fahimci cewa wannan littafi na Allah ya zo ne don shiryar da mutane malamai a ji tsoron Allah kuma kar mutum ya jefa kansa a karatun da ya fi karfinsa kuma kar a mai da shi dandali ne na neman masu mulki ko neman kuɗin da ke hannunsu Allah ta baraka wa ta'ala shi ke azurtawa Allah ya mana. Tuni malamai masu tafsirin Alkur'anul Karim suka fara gabatar da tafsirin inda limamai za su fara jagorantar doguwar nafilan nan ta tarabihi. In illa man yu'minu bi ayatina Imam Muktar Abba na babban masallacin Abuja. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. to Allah karbe bada haka ma a can jamhuriyar Nijar hukumar kula da addinin Islama na kasar mai suna CN tana fata yau kasar sun fara azumi domin ko an gauta a Agadez Difa da Zandar ga dai Sha'ibu Mani da karin bayani a cikin wannan rahoton Majalisar Mabiya Addinin islama ta kasa CN ta tabbatarwa da al'ummar musulmi na Nijar baki ɗaya da azumin watan Ramadan hijira ta 1436 sabilin ganin wata a jihohin Agadez, Difa zandar da dai sauransu a wadda haka ne firayim minista malam birji rafini ya fata na gari ga al'ummar musulmin nijar su yi azumi cikin ƙoshin lafiya da yin addu'o'in zaman lafiya ya zuwa damuna ta sabko mai albarka. de m'adresser à vous euh, à la veille du mois béni de ramadan au nom du président de la république chef de l'état alhaji issoufou mahamadou du gouvernement et à mon nom propre pour vous souhaiter un bon mois de jeûne et de dévotion en allah subhanahu wa ta'ala. ko bayan haka albarkacin wannan wata mai daraja kuma na neman lada ya sashin ta bakin malam gali sheikh ibrahim jiratawa maganar ganin wata na ramadan in aka diba bayanin da manzon allah sallallahu alaihi ya yi dusai a huta dan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin azumi da in watan sha'abana ya kare ma'ana ramadana ya kama to daga shi ne ake yin azumi kenan watan sha'abana in ya cika kwana talatin sai a ɗau azumi ko da ba a diba wata ba to in kuma ya ce ana yin azumi biyu ya hilali da ganin wata in aka ga wata kamar yanzu a ce yau 29 ga wata na sha'abana sai aka ce an ga wata to shikenan azumi ya waje ba in kau ba a gan shi ba sai a jinkirta da shi kenan sai a jira har ya cika kwana talatin kenan kaga hanya abin yin azumi ko dai sha'abana ya zama ya cika ko kuma yana da 29 a ga wata kuma cewa ganin watan nan ba wai an ce a kai da kanka sai ka gan shi ba yusamu li ru'yatihi wa yuqdaru li ru'yatihi ana yin azumi saboda ganin wata kuma ana ajewa saboda ganin wata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cin yake cewa ba man shahida minkum shahara falaysun wanda da ya halarci wata ma'ana kana nan ka samu labarin an ga wata to mutum yayi azumi ba kai da kanka sai ka gani ba cewa adalai guda biyu su ga wata ko ko jama'a masu yawa wanda akwai adalai akwai wanda ba adalai ba ciki suka ga wata to yanzu ya zama wajibi gare ka ka ɗauki azumi da ake fatan wannan azumi kowa ya shi cikin ƙoshin lafiya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar wajen azumi da ubangiji makagina domin yana da tsarin kairi ladar shi za ta ceto na tokar mu yarda mu ma'abar mu a cikin watan miyo fama to madalla yanzu kuma za mu koma kan batun tsaro ne domin abokin aikin mu sahabu aliyu ya tattauna da sanata muhammadu magoro akan harkokin tsaro kuma sahabun ya fara tambayansa ne ko me ya kamata jama'a su yi wajen ba su da gudunmuwar a harkokin tsaro? Ito, eh in ka ce mai jama'a za su yi ni zan ga maka hanyar zuban gansu da irin wadda kai da aka jama'a a nan ma gida najeriya ban san ko kana ina ne cikin da aka yakin basar najeriya ba akwai bambanci tsare da gaske kowa a lokacin a najeriya ya san najeriya tana yakin basasa kowa ya san irin taimakon da ya bayar hatta ma a lokacin na akwai abin da ake ce masu sponsored fund mutane suna tara abubuwa wanda ake ba nuna gudunmawarsu a kan tafiya da sha'anin yakin najeriya amma yanzu mutum da suka san ma ko na ba najeriya din nan in dai ba ka ɗauki jarida ka karanta ba kowa na ta aikin shi ne ba wanda ya kula dole ne sai mutanen ƙasar najeriya an nuna musu kai in ba ma mun ta ba wannan ruwa zai zo ci kowa ne kowa ya ba da nashi gudunmawa in magana ma tara kuɗi ne wanda za a ce a tara kuɗi a taimaka ma gwamnati abin da take yi akwai fannoni daban-daban wanda 'yan najeriya za a ga sun miƙe tsaye boko haram masu sake mace a eh, najeriya fa yanzu da su yi amma hali yanzu kowa na ta aikinsa ne ba wanda ya kula in ban da gwamnati dan najeriya ba wa masa da kansa zo shi ya fahimci ga abin da ake ciki ba in dai ba a ce an samu bomb ya tashi ne a ce an kashe mutum kaza shine za ga mutane sun sa a kona ba amma kai dan najeriya menene kenan wanda ke ci maka tuwo a kwarya in ba ta faɗa kanka da sauran mutanen najeriya mu ga ma zaki wani abin ba babu shi hmm. muna da najeriya orientation agency wanda ake magana a kan shi ban taɓa ne ban ga da suke ba wannan aikin su ne fannin su ne tare da ku yan jarida a wayan mutane kai to an ba abin kamar kara zume Mm. akwai kuma waɗanda suke ganin cewa kamar ha yanzu waɗannan inda wannan abin ya fi tsanani kamar waɗanda suke zama a wannan yankuna suna goyon bayan wannan al'amari me za ka ce kan haka a'a in ka ce maganan wasu na goyon bayan wannan al'amari wannan jami'an tsaro ne wanda kamar security agencies wanda ya kamata su gano ko su wane ne ke goya ma wa'annan 'yan ta'adda goyon baya in sun gano ko su wane ne aikin su ne a bayyana mu gwamnati da wane da wane da wane ko su wane da wane wasu suke goyon bayan wannan mutane kuma ga shaidan kamar cewa da suke da shi na goyon bayan wannan mutanen ne ga daga nan a kama wannan mutane ina kawo mutane kuma aka kawo shaida ga abin da kai ba ka da sauran masu magana sai doka a ga amfani da ita hukunta mutum to ranka da dai abin ce mata ga wani da wani halin yanzu aikin wannan na shi ke ne kamar SS hmm. to wai abin duba shine duk da wannan abin na faruwa ina faruwa yau da gobe amma mutane ba sa farkawa ba sa gane mutanen nan in mutanen nan suka shigo cikin jama'a tun da yake an yi ɗaya an yi biyu an yi ku ba ma kirgawa yanzu ya kamata a ce mutane sun fara gane waɗannan mutane kafin dai su irin wannan hari an fahimce su musamman dai a arewa maso gabashin Najeriya. na fahimci abin da ke cewa me nake mata da shi orientation ce shi an wani kan kan kan mutanen Najeriya su kansu ai maganar kenan babu shakka ni kan na ga bambancin abin da aka ga yadda aka gudanar da abubuwa lokacin da ake yakin ba sa bisa ga yadda ake tafi da al'amuran da na Boko Haram babu shakka akwai bambanci kwarai da gaske a lokacin kowa sa akwai yakin ba sa a Najeriya ko da kuma ni da Allah kyauta har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 19 da dakika 58 ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin fyaɗen da waɗansu mutane suka yi wa wata yarinya 'yan shekaru goma sha uku a Jos jihar Plateau. Bayan sun yi faɗi tashi kuma suka samu da aka bada belin su suka lashi takobin ganin bayan yarinya da danginta. A shirinmu na baya, lauyan da ke kare iyalin a Akiba Idris ya bayyana cewa sun rubuta wasiƙar ƙorafi ga babban jami'in harkokin tsaro na ƙasa. da sufeta jana na 'yan sandan Najeriya tun a watan biyu, amma har zuwa yanzu babu wanda ya ce musu kala. To na nemi sanin abin da ya sa suka ɗauki wannan mataki na rubuta wasikan sai ya bayyana cewa. Babban abin da ya sa muka kai korafi wa gwamnatin tarayya muka tsallake jihar Plateau muka kai gwamnatin tarayya wajen musamman mai ba shugaban ƙasa ta ɓangaren shawara ta ɓangaren tsaro wannan koke na bayan Allah nan. Shi ne farko dai wannan fyaɗe da aka wannan yarinya wanda 'yan sanda suka bincike a kai suka gurfanar da su wanda suke wannan fyaɗe ɗin gaban wata ƙaramar kotu da take jihar plateau a nan jos wato upper area court kasuwar nama ta ba da su bayan ta ba da belin su ne aka zo aka haɗa kai da jami'an tsaro na farin kaya wato sss na nan jihar plateau wanda bayan sun haɗa kai da su shine aka zo aka kama yarinyar nan da mahaifinta da yayarta da ɗan sandan ma da yasa aka kama su dama su lashe takwabi zai za su gani tunda sun ce mahaifin yarinyar nan ya janye da wannan kara da aka kai su kotun nan yaƙi to bayan kwana biyu ne suka haɗa kai da su jami'an tsaro na sss na farin kaya aka zo aka ci zarafin wa'annan bayan allah gajayyu marasa ƙarfi to abin da ya faru shi daraktan sss na plateau state wato mr kulle a janaku ya bayyana wa 'yan jarida da yana uh, musu um, magana a kan wannan kamu da aka yi ya tabbatar wa da 'yan jarida cewa ba a same su da laifin da ake tuhumar su da shi ba don ya ce ana tuhumar su da ta'addanci ya ce shi ba shi da wata haƙuri wani haƙuri wato apology da zai ba wani fatanin yadda wannan abin yanayin da aka kama su wa'annan bayan Allah mai cike da ayar tambaya ba wani hakuri da zai basu wato babba abin da ya makasudin kai wannan koke eh, wajen nsa da attorney general na federation shine shi ita dokar yaƙi da ta'addanci na 2011 da na 2013 da aka yi amending ya ba wa attorney general na federation da kuma musamman shi national security advisor mai ba shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro ya zama coordinator na yaƙi da ta'addanci to bisa ga wannan doka wannan kungiyar ta SS eh, kuma ta ss tana karkashinsa babban abin da muke fata shine shi nsa ya amfani da ofishinsa ya bincika yanayin mai cike da ayar tambaya da aka haɗa kai da su jami'an tsaro aka wa wa'annan bayan allah innocent najeriya shari cewa su 'yan boko haram ne wanda an gudanar da bincike a gidansu da silin ɗin gidan har tarijiyar da take gidan da ba ruwa an shiga an duba ba a same su ko da allura ne kwalli daya na magana da sunan ta'addanci ba. wato to wannan bangaren wannan rashin adalcin kenan to amma eh, eh, menene rashin adalcin kenan to menene yasa kuka fi ba da karfi wajen neman biyan su diya ko kuma neman ganin an yi musu adalci ta wannan bangaren a maimakon ganin an gurfanar da su waɗannan waɗanda suka yi mata fyaɗen gaban shari'a Wato babban kalubale da muka samu shine tun watan ɗayan nan an shiga yajin aiki na nan na judiciary kusan ƙasa ma baki ɗaya. To amma na nan ɗin ya fitsi don wasu jihohi dai sun dawo wanda dama kotun da take da hurumin ma sauraron ƙara da koyin hukunci na maganin fyaɗe da kidnapping wato shine ita kotu ta jiha babbar kotu ta jiha high court kenan. to rashin aiki mutum jihar plateau sakamakon yajin aiki da ake din nan shi ya hana kan wannan magana a kai wa high court nan na jihar plateau babban abin da ya abin nan amma dama muna sa rai da wannan sabuwar gwamnati da ta zo muna ganin za ta biya bukatun ma'aikatan kotu kotun nan da sauran ma'aikatan jihar plateau domin su koma bakin aiki muna sa ran haka idan suka dawo za mu zo mu tabbatar da mutum ukun nan da suke wannan aika-aika da shi wanda ya aika aikan na farko ya ɗauki wannan yarinya ta kwana uku a jansa da abokinsa da kuma wanda ya zo ya yi zambacin aminci ya zo da sigar taimakawa mahaifin yarinyar nan domin a bukadin wanda suka fara mata faɗi na farko ya karɓi ya sa mahaifin yarinyar nan ya je ya nemi bashi a wajen mutane ya zo ya amfani da wannan kuɗin da ya karɓa wajen mahaifin eh, yarinyar nan da sunan zai kawai 'yan sanda ya je ya amfani da su ya je hotel ita ma a nan ma ya mata fyaɗe. Ya eh, wato ainihi gaban wace hukuma ce wannan batu yake kuma wane ne yake da alhakin gurfanar da su gaban shari'a? Yawwa asali su jami'an tsaro na 'yan sanda da suka gudanar da bincike sun gurfanar da su a gaban kofa area court ta kasuwar nama. Bayan sun gurfanar da su sai suka janye daga cikin wannan shari'a sai suka yi transfer din kes din wa ministry of justice na jihar plateau wato a ƙarƙashin attorney general kenan na jihar plateau suka bayar da wannan to bayan sun yi transfer din kes din ne har an faro an assigning wani eh, lawyer da yake ministry din wato barista maina akan shi zai prosecuting shine kamar prosecutor kenan mm. mai shigar da kara a baladin gwamnati ya je din aka wannan suka zo cewa yana kokarin ya janye daga wannan court to upper area court ya kai high court to sai aka tafi yajin aiki a lokacin kuma wannan karamar kotu ta kasuwan nama ta ba da belin su abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan allah ya kai mu ku ji abin da yake kawo cikas a yunkurin gurfanar da waɗannan mutane uku da suka yi wa hawa fyaɗe gaban kuliya. yanzu a madadin barista akibu idris da ke wakiltar yarinyar da aka yi wa fyaɗe da sauran waɗanda ake tozartawa da suka tsaya mata sai kuma cibahiro dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya to allah ya kyauta yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika sakon ta'aziyya ga al'ummar kasar Chadi game da tagwayen hare-haren bama-bamai da aka kai na kunar bakin wake a garin Injimena. Harin ya hallaka mutane 23 da raunata sama da guda 100. Sannan 'yan sandan kasar Chadi sun dora alhakin wannan kai hari a kan 'yan ta'addar Boko Haram. Musulmi a faɗin duniya suna shirye-shiryen fara azumin watan Ramadana a yayin da wasu ƙasashen matuni sun ɗauki azumin don azumtar watan da kuma yin ibadoji a cikinsa a yayin da ƙasashen da suka ɗauki azumin suke fatan alkhairi tare da ganin wucewarsa lafiya. Ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS ta ɗauki nauyin jerin hare-haren bama-bamai da ta kai guda hudu a motoci karo daban-daban a Sana'a a jiya Laraba. Harin ya hallaka akalla mutane 31 ya kuma raunata kusan mutane 20. 'yan ta'addar sun ce harin daukar fansa ne a kan 'yan tawayen shi'ar huti da ke da goyon bayan iran su kuma sun ce sun cika garin a yanda ake ciki sannan kuma sun tabbatar da cewa su mabiya ɗariƙar sunni ne su kuma 'yan shi'a suna bin ɗariƙar shi'a wanda suke kallon su a matsayin fandararru to ma da takaitattun labaran ne mu kawo karshen wannan shiri sai an jima da hantsi a jimu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabara da muka yi asubanci tare da kuma cubahiro diodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya jim cook ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.